ana ta kai gwauro ana kai mari a wani yunkuri na fidda sabbin shugabannin majalisar wakilai. Abin yana ɗaukan wani salo domin wannan shine karo na farko da za a samu jam'iyyu har takwas a majalisar tun dawowar farkin demokradiyya a shekara 1999. Ko a yanzu masu neman kujerun shugabanci sun fi yawa a jam'iyyar APC mai mulki. Saboda haka sai ya nuna alamun rarrabuwar kawuna kuma wannan shine abin da jam'iyyun adawa suka fara ƙoƙarin yin amfani da shi domin su fito da shugaba duk da cewa har yanzu akwai waɗanda ba su da tabbacin kujeru da suka ci saboda inconclusive a jihohinsu. adawa suna ganin adadin su ya kai su tsayar da wanda zai jagorance su kamar yadda mai magana da yawun jam'iyyar Labour Party Dr. Yunusa Tanko ya bayyana. Abubuwa na aƙida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su 'yan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu aƙida da zai kawo wa Najeriya ci gaba. Amma ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar APC wanda ya ce ya fi kowa cancanta da kujera shugabar kakakin majalisar wakilan Tajudin Abbas ya ce jam'iyyar APC mai mulki tana ƙoƙarin ɗaukan mataki wajen hana 'yan adawa samun yadda suke so. Mun zauna da kakakin majalisa akan wannan matsala. Mun kuma tattauna yiwuwan haɗa kanmu duka a ƙarke duk wanda Allah ubangiji sa aka yi zonin wani abu wajen su to saura su ba shi goyon baya duk da bamu kawo ƙarken wannan tattaunawan ba amma mafi yawan mutanen da ke wajen su 'yan takara kenan sun yadda in principle cewa shi ne mafi alheri kuma tun ma kafin shi kakakin majalisa ya kai ga ma kiran mitin ɗin nan mafi yawancin mu mun so ma zama da junan mu kamar ni misali na zauna da mataimakin kakakin majalisa ya gaice ni mun zauna da shi mun tattake waje mun samu fahimta akan irin wannan tsarin cewa a karke kan mu yi abin da yake zai zama do or duk wanda Allah ubangiji ya sa shine aka haska cewa shine ake gani to ɗayan mu shi wanda ke wancan gefen da ba abin nan ba zai bashi goyon baya wani abin dubawa shine batun muslim muslim da tasirin da zai yi a majalisar mai nazari a al'amuran yau da kullum comrade Isa Tijjani ya ce ba a amfani da addini ko kabilanci a majalisar ƙasa mutane sun manta da abin da ya faru baya a nan Obasanjo yi shugabancin kasar Najeriya. David Mark ya zama Senate President. Ikwere Madu ya zama Deputy dinsa. Ete ta zama Speaker. Me ya faru duniya ta tashi? Bayan da za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da karfin tsiya. sai mun yadda suke so idan yin inyamuri yana son a bashi mukami ya zo ya shiga cikin mutane ya kwantar da kansa ya zama mutum a yi hulɗa da shi amma ba kullum kana mana magana cewa za ka raba ƙasa kuma kana son mukami ba wai wai za ka tilasta mu ba zai yiwu ba wallahi saboda haka mu muna kan bakanmu daram dam dam. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya nan da kusan watanni biyu lokacin da za a rantsar da 'yan majalisar dokokin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.